yau hudu ga watan janairu kasashen duniya na bikin ranar rubutun makahi cewa da birai a turance za ku ji mahimmancin haruffan na makahi da irin matsalolin da matasan ke fuskanta a cikin labarin rashin hali ya ingiza gwamnatin kasar niger mika makomar otel wai hannun wani kamfanin kasar india bravia otal. makarantu da dama a gabar dugu suka rufe kofofin nasu kuma suka kaura dalilin rashin tsaro a jihar difa a shekara ta 2015 akasin da wannan kaurar ya haifar a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkan mu da sake saduwa na samu mutari wani matashi ne mai shekaru goma sha tara kuma yana fama da makabta yana karatun 'yanci a jami'a mai zaman kanta ta Swiss a birnin Yamai. Albarkacin bikin ranar duniya ta birai cewa da rubutun makahi na samu tari ya shaida ma Rukayat Abdurrahman matsalolin da makahi suke fuskanta a wajen karatu. Tare da tallafin barayi ne muke iya samun yin karatu. Koyo ne yake da matukar wahala sai an kama hannunka a gwada maka inda za ka rubuta da kuma inda maki suke. Maki ne muke amfani da su. Sai ka samu malami mai haƙuri wajen koyo. A jami'a ba a kai mu inda littattafan bincike suke. Ba littattafai da aka fassara da barayi. Abin da muke ɗaukawa shine muna yin abin da muke iyawa wanda kuma ba ma iyawa sai mu tambayi abokanmu kai abu ne mai matukar wahala a lokacin jarabawa ana raba muna takardun jarabawa kamar kowa a wani karon labarin ma yana zuwa ne a cikin latti. Kamar yadda kuka sani, Otel Gawe na birnin Yamai zai koma hannun wani kamfanin kasar India mai sunan Bravia otel Rashin halin yi ma otel kin gyaran fuska ya sa gwamnatin kasar Nijar mika shi hannun kamfanonin kasashen waje. Ga dai karin hasken da ministan yawon bude ido Ahmed Boto yamma Tannar Fune Ahmed. Muna son otel Gawai ta zama mai tauraru biyar. Ta zauna mai tauraru hudu a lokacin da aka gina ta. Yanzu bata ma karbi sunanta ba na mai tauraru hudu. Saboda otel da za a samu kyankyasai da kadangare da beraye ba otel ce ba mai tauraru biyu ballantana hudu. To kuma wannan otel tana cikin wani yanayi da yake bukatar sake dubawa. Kuma gwamnati ba ta iyawa saboda ba ta da kuɗi tunda akwai wasu abubuwa da suke gabanta. Don haka ne gwamnati ta yanke shawarar baiwa wani gungu na barabiya otel na kasar indiya izinin sake gina ta, ba wai sai da ta ne za a yi ba. Ya dace ta karbi sunanta na otel saboda za ta taimaka wajen magance matsalar masaukin baki da za a fuskanta a wajen babban taron muhawara na kasashen Afirka da za a gudanar a watan Jiya 2019. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta bayyana damuwarta a jiya dangance da makomar 'yan kasar Siriya 120 da na Palestine da na Yemen da aka tsare a tamaraset gusumcin Algeria kahin a yi gaba da su zuwa wani yanki da ke kusa da iyakar Nijar cewa da Ingizan a ranar 26 ga watan Disambar da ya gabata. Wasu daga cikin jama'ar na sanannu ne na CHR. domin suna cikin waɗanda aka yi rajista a matsayin 'yan gudun hijira wanda suka guji yaƙi ko kuma waɗanda suka bayyana cewar suna tsammanin samun agaji na ƙasashen waje a Algeria kamar yadda sanarwar HCR ta bayyana a cikin maimacin kamfanin dillancin labarin Faransa a fb. jimilar bakin haure 2,262 ne suka rasa rayukansu a yayin da suke kokarin ketara ruwan mali a bara alhali wasu da wasu dubu da goma sha uku da hudu da tamanin da biyu sun samu isa kasashen turai inda suka ƙetara tekun ta hanyar espanya kamar yadda hukumar ta HCR ta nuna cewar an samu ragowar adadin bakin hauren sabanin shekara ta 2017. A shekara ta 2017 kin a cikin bakin haure 172,301 da suka isa turai ta hanyar teku 3,139 ne suka mutu ko kuma suka bata a cikin ruwa kamar yadda hukumar hcr ta bayyana kan shafin nata na yanar gizo haka zalika adadin matafiyan ma ya rage ina kwatanta shi da matsayin shi a shekara 2015 inda yake a miliyan ɗaya da Shigowar manyan salula masu ƙirar smartphone da ke dauke da na'urar ɗaukan hoto ta zamani ya kawo cikas ga sana'ar ɗaukan hoto. Rukayat Abdurrahman ta tabbatar da hakan ta hanyar hira da wasu masu sana'ar ɗaukan hoto a nan birnin Yamai. Ga kuma rahoton da ta shirya mana akai. Zamne a cikin shago rabin babbar kasuwa ta Yamme Bubakar na gudanar da sana'arsa ta ɗaukar hoto yau kimanin shekaru 20 a nashi gani dangance da ci gaban ilimin kimiyya sana'arsa na bisa hanyar dushewa. Tun lokacin da salula ya shigo ba ma samun kasuwa, a lokacin muna samun masu tafiya da mun har garuruwa har ma ƙasashen waje. Amma tun lokacin da salula ya shigo komai ya lalace. Hoton salula da na na'urar ɗaukar hoto ba su zama. gaza Jibo samari ne matashi shi kam ya samu sa'ar kasancewa bisa daidaito ga yanayin na zamani inda yake ƙara ƙwarewarsa ta hanyar samun horo a cikin ƙasa da kuma horon da ake bayar ƙasa da ƙasa da yake samu yana yin hotunan rahoto na jarida yana halartar bukukuwan baza koli ƙasashen turai da sauran ƙasashen duniya. A matsayina na mai ɗaukar hoto abu na farko da na yi shi shine ɗauka hoton yara da suke bisa rariya a yamai bayan wannan na yi aiki na sarrafa kayan wasa na yara dangance da wasu abubuwa da suke ƙoƙarin ɓacewa na samu sa'a wallafa littafi tare da tsarin majalisar ɗinkin duniya tare da ma'aikatan dillancin labarai na ƙasashen waje game da buƙatar samun fitar da hoto mai kyau na gari haka na buƙatar ƙwarewa don inganta darajar sana'ar ɗaukar hoto a wanga zamani zamani. madalla a wannan lokacin na ɗari fatar jikin ɗan adam na cin karo da matsaloli daban-daban a cewar malamin fata dr gado musa mafita dai ita ce mutum ya kula da fatar jikin shi ta hanyar shafa mayuka masu sa tabshin wata dr gado musa shugaban tsarin nan da ke kula da yaƙi da kuturta a jamhuriyar niger wato yamma mutari muhammadu ƙarin bayani Sanyi wata barazana ce ga fata da kuma jiki wanda yana tafiya ne daidai da waɗansu yanayi da ya kai ma'aunin digire 37. Ta hanyar wannan yana baiwa wasu sassan jiki damar kare fata na isar da jini a cikin jujuyoyi da suke ciki. Ya za a yi wajen inganta kula da fata shine ta hanyar amfani da waɗansu sinadarai daban-daban kamar kayan shafe-shafe, mai irin su ƙara da karar da ruwa domin goge fata domin ta dawo da martabarta domin fata ta samu wannan sinadaran da ke taimakawa wajen ƙoshin lafiyar mutum. Idan ba manta ba jiya ne aka zo ƙarshen kwamfarar kokowa galgajiya a Tilabere inda Isaka Isaka na Doso ya zama zakaran 'yan kokowa na bana. tun dai somawar kokowa shekara ta dubu tara da da saba'in biyar wannan shine karo na farko da 'yan kokowar jiha ɗaya suka haɗu a karon kusa da na ƙarshe kuma suka kasance a matsayi na ɗaya na biyu da na uku kowane kallo ne shugabannin 'yan kokowa ke ma wannan al'amarin ga dai daraktan ƙasa na ƙungiyar 'yan kokowa a cikin firarsu da gungun muhammad dantane Kunga karo-karo na kokowa da suka nuna salon gwaninta da azaƙa sosai ba a samu karon kokowa wanda aka yi gyara tsakanin 'yan kokowa sai a rana ta shidda ne muka ga hakan kuma nan take aka ɗauki matakan kaucewa irin wannan halin tare da amfani da dokokin da kundin kokowa ya zayyana. Ayar doka mai lamba 34 da aka ma gyara don rage tsawon lokacin ya daidaita da ka'idar dokar gasar kwamfala ta kokowa ƙasa da ƙasa. A fannin ɗaukar takobi, 'yan kokowa kamar su Isaka Isaka, Laminu Mai Daba, Bala Haruna, su ya samu takobi so uku, sai Kantu da ya ɗau takobi har so hudu. Ga samun takobi, maradi ce a sahun gaba, tawa da zandar na bi mata. Lalle ba a taɓa samun 'yan kokowa hudu gaba ɗaya ba su zo demi final da suka kasance 'yan jiha guda ne. Mu ci gaba da labarin a fannin wasanni inda daga biyu zuwa bakwai ga watan Fabrairu na shekara ta 2019 kasar Nijar za ta tsara kwambular wasannin kwallon kafa na dokan kofin kasashen Afirka na masu ƙasa da shekaru 20. Tuni dai kasar Nijar mai masaukin baki ta kasance a cikin waɗanda za su buga kwallon. Abdulnasir Nasir Muhammad Bello mai bima kaftan kin na Amina ya bayyana masu mana Amadu inda aka kwana a game da shirye-shiryen 'yan wasan na Amina. gamunan dai muna shirye-shirye da gwamnati ta ce za mu tai mauritani don mu samu stage mu samu mu shirya a kudu afirkin mu me ba mu samu aka yi deplacement kin ba abun yana da kuraje mai to babu yanda muka iya dole sai mun rike moral kenan ya kamata gwamnati ta kama mana da public kuma da ya kama mana yana nan ga kama mana kullum kuma zai ci gaba da kama mana afirka da duka burundi nigeria mun san irin shirin da za mu musu mu balo da su kuma da yake balo gida ne za mu yin ta tsoro ba namu bane aspect technique eh, tactic kullum muna aiki aiki yanzu dai kawai muna so gwamnati ta kama mana saboda shekaru biyu baya da suka wuce mun yi abin da babu wanda ya taba yi Niger na farko mun kai Niger Coupe du Monde ya kamata a kama mana don mu samu karhin yin aiki mai kyau Suleiman Mohammed da magatakardar kungiyar wasan kallon kafa ta Niger Fenifood ya bayyana cewar 'yan wasan za su daga a yau da maraice zuwa kasar Mauritania. a bangaren wasan kallon kafa har ilau dai ana ci gaba da wasan super league a birnin yamai a yau as fan za ta kara da as gar national a ranar sudu za a yi karawa biyu a ranar da ma shekarawa uku wadda ta hada da wasan us wato 'yan wasan us na gendarmerie da as dep da aka so a yi a jiya alhamishi a rahoton namu na musamman tun lokacin da tashe-tashen hankula suka soma a jihar difa a shekara ta 2015 makarantu da dama ne wato suka koma na gabar kumadugu suka rufe kofofin nasu kuma suka kaura wannan kuma ya sa malamai da dama sun ji a jikinsu dalilin kudaden da suke kashewa don halartar makarantu ga dai rahoton da lawan bukar ya shiryo muna tun daga difa. Makarantun firamare da dama da suka fuskanci matsalar kwanciyar hankali tsawon shimfiɗar kogin Komadugu an gusar da su daga inda suke wannan gushin ya haddasa matsaloli kamar kai da kawowan malumai ba da karatun a wa'annan makarantu inda suke bara darasi nesa ga mahalin nasu ga shaidar wasu daga cikinsu. Muna cin karo da yawan matsaloli barazana kowace rana muna ɗaukar mota haya mu mu dawo kuma kuma ba ma samun ko dala na kuɗin kuzari shine babbar matsala ko ba komai dai gwamnati ya kamata ta wani abu a saka tsaro a cikin yankin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun baiwa malamai wani abu amma wasu ba samu alhali kuwa duka malamai boko na jihar difane abin ya shafa bisa wani al'amari malamai suna wahala saboda idan kuka doki kuɗin sufuri a wani karo kana kashe jika talatin ishirin kenan tare da albashinmu da bai taka karya ya karya ba a gaskiya sai a hankali akwai wasu da suke cewa akwai ong da suke ɗaukar nauyin abun amma sai dai har yanzu ko da yake ban daɗe da na zo a cikin gundumar ba amma a hali yanzu ban ga komai ba a cewar hasan Hamza, daraktan kula da bada karatun firamare na yankin Difa, mahukuntan yankin tare da taimakon abokan hulɗa na tallafawa malaman karantarsuwar inda ake basu jika 25 kuɗin mota. Muna da makarantu 191 a cikin waɗannan makarantu akwai masu haɗari saboda makarantu ne da suka sha fama da hare-hare. Don haka ne a nan direk muka samu wani tsari na ci gaba da aiki na tsawon wuni. Kowane yana damar ya dawo a cikin yankin da yake da tabbacin tsaro. Wannan kuwa akwai buƙatar kuɗi. Tun lokacin da tashi hankali ya barke UNICEF ta baiwa malamai wani dan alawus na kuzari da shika 25 a wannan shekara ma muna duba yadda za mu haɓaka tsarin ga wasu makarantu na basu kuɗin sufuri saboda mun tabbata wannan dan alawus na kuzari da ake basu bai isa a zuwa ranar yau ba makaranta ko guda da ke rufe a cikin yankin difa a faɗar hassan hamza a gaida gungun muhammad dan da shida mutar muhammad da fasar rahoton nan a yanzu kuma sai a dakanci labarin sashen zabarmanci tare da habibu garba a yi saurari lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa